بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na muktasar sahih al-bukhari wato at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi zamu yi darasi na 61 insha Allah malati an abi juhaym ibn al-harith al-ansari radiyallahu anhu qala أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi karkashin wani babi da yace babu ta yammumi habari idza lam yajid al wa khafa fawta salah wato babin da yake bayani dangane da halaccin yin taimama a zaman gida idan mutum bai samu ruwa ba kuma ya ji tsoron sallah za ta kubuce masa wato lokacin sallah zai wuce domin malamai sun yi saɓani. shin ya halatta a yi taimama a zaman gida ko bai halatta ba wasu sun tafi cewa taimama ana yi ne a halin tafiya kawai amma halin zaman gida sai in ka samu ruwa ko da lokaci zai wuce wasu malamai suka ce a'a za a iya taimama ko da a zaman gida ne ba a halin tafiya ba matukar an ga lokacin sallah zai wuce wannan ita ce fahimtar imam bukhari shi yasa yi babi guda ce babu tayammumi fil habari idza lam yajid al ma'a wa qafa fawt al waqt babin da ke bayanin za a yi taimama ko da mutum ba matafi ba ne idan bai samu ruwa ba in ya ji tsoron kubucewar lokacin sallah an abi juhaimin ibn al-ansari daga abi juhaim dan al-ansari al-haris kai ibn al-haris al-ansari wato dan haris al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi قال يتي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiskanto wato ya taho kenan min nahri bi'ir jamalin ta wajen wani wuri da ake ce masa bi'iru jamalin wato sunan wuri ne sanenne kusa da wato ainihin Madina wasu ce shine Juruf wasu kusa ce a wani wuri ne kusa da garin Madina to manzo Allah dai ya je kenan ya je wancan wurin ko ya je wani wuri yana dawowa ta wajen walaqiyahu rajulun sai wani mutum ya haɗu da shi wannan wani mutum din shine Abu Juhaimin Rawi wato Abu Juhaim wanda ya ruwaito hadisin ya saya sunansa ne sai anan yace falaqiyahu rajulun sai wani mutum ya hadu da shi wato ana nufin Abu Juhaim din kamar yadda yazo a riwayan Imam al-Bukhari falaqiyahu rajulun sai Abu Juhaim sai ya hadu da shi fa sallama alaihi sai masa sallama wato yace assalamu alaikum dama sunna in ka hadu da mutum kai masa sallama daga cikin haqqul muslimi alal muslimi fitun abubuwa guda shida da musulmi yake da haƙƙi a kanka kai masa su wai za da ta hufa sallim alai in ka haɗu da shi ka masa sallama to da ya haɗu da manzala lafiya sama sai masa sallama sai ce fa sallama alaihi sai masa sallama falam ya rudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam to manzala lafiya sama bai mayar masa da sallaman ba sai shiru hatta aqbala ala aljidari har manzala lafiya sama ya fiskanci wato garu a wata ta wa ba dahu alal jidari har ya tsora hannunsa a kan garu wato a kan ainihin wani gini na wani mutum a riwayan shafi wa hu bi asad sai kama ainihin dukan wannan garu da da sanda yana karewa yana shi shikenan ya tsora hannayensa a kan wannan garun fa masa habi wajahihi wa yadaihi sai ya shafi fiskansa da hannayensa ثم da عليه السلام sannan sai miyar masa sallama ya ce wa alaikum salam kenan a lokacin mazala ta sama bayi da tsarki ne bayi da alwala ko akwai janaba a tare da shi to sai ya ji zai kamata ya miyar masa sallama masa da sallama akwai ambaton sunan Allah subhanahu wataala a ciki to sai ya ji ya kamata a ce yana da tsarki ne kafin ya miyar masa sallama to sai mazala ta sallama sai bai mai masa sallama ba sai da ya samu wani garu ya dafa ya taimama shine ma'anin ya shafi fiskansa da hannayensa ɗin ya yi taimama sannan sai mayar masa da sallaman ya ce wa alaikumus salam wa alaikumus assalam wato mai da sallaman kamar yadda shari'a ta tanada imam an-nawawi ya ce al hadisu mahmunun ala annahu kana adiman lil halatta yammu wannan yana nuna mana cewa manzo Allah sallama bai samu ruwa bane a lokacin shi yasa ya taimama amma da ya samu ruwa kaga alwala zai yi sai mayar masa da sallama ba taimama zai yi ba to wannan hadisin kenan yana nuna mustahabbi ne idan za ka yi zikiri za ka ambaci sunan Allah ya zama kana da tsarki amma ba wajibi ba ne mustahabbi ne idan za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ko za ka ce assalamu alaikum ko la ilaha illallah ko subhanallahi ya zama kana da kana da tsarki Ke sa Manzala ta sama da bai da alwala ko akwai naba tare da shi sai je dafa garu yayi yayi taimama yayi taimama wannan kuma abin da yasa muka ce mustahabi ne ba wajibi bane saboda ai mun karanta a baya hadisin da Manzala ta sama ya hadu da ko Abu Huraira ya hadu da Manzala ta sama sai ya noke bai tsaya gaishe shi ba daga ba Manzala ya ce yaya na rai ya ka dade baka zo ba sai ce wallahi ba abu janaba ne a jikina sai na ji tsoron sai na ji ba na so in haɗu da kai ba tare da na yi tsarki ba sai manzo Allah kuma sai ce masa subhanallahi innal mu'mina la yanjus tsarki ya tabbatar ma Allah mu'mini ba ya zama najasa ai riwayan kala biyu ne dai riwayan tun daga hanya ya noke bai yadda sun haɗu ba dai riwayan kuma manzo Allah ya rike hannunsa har aka je aka zauna daga ba sai sulale sulale sai gudu tun da ya je wankan janaba ya dawo ya ce ina ka je sai ce wallahi ina da janaba a jikina ne shi yasa na je ne wanka sai manzo Allah ya ce subhanallah abda hana ka zauna ba almu'minu la yanjus ko innal mu'mina la yanjus musulmi baya zama najasa to kaga wannan shi yake nuna kenan ba wajibi ne sai kana da tsarki zaka yi sallama sannan Aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana hadisi ingantacce tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha fi kulli ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a cikin dukkan lokutansa gaba daya wato babu wani lokacin da baya ambaton Allah a cikin dukkan halayensa kenan aka ma ne suka fassara wato yana da tsarki zai ambaci Allah in baya da tsarki ma zai ambaci Allah kuma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi ma wannan hadisin kaman wancan hadisi to amma anan wannan hadisi yana nuna mana da son samu dai in dai zaka ambaci Allah subhanahu wataala ya zama kana cikin tsarki ko kuma idan zaka yi wani sallama assalamu alaikum ya zama kana da me kana da tsarki shi yasa manzo Allah ya jinkirta amsa sallama sai da ya taimama sai ya amsa masa wannan kuma yana nuna kenan idan mutum ya maka sallama zaka yi dan jinkirta daga baya sai ka sai ka amsa masa kaga bai amsa masa ba sai daga baya sai da ya taimama sai ya ce masa wa alaikum assalam shi yasa idan ka zo kai sallama a gida ka ce assalamu alaikum ka ji shiru to ba karka ga laifin mai gidan ko da kana jin motsinsa akwai abun da yake ne kila ba son ya amsa maka don karka shigo Ina son sai ya kikkimtsa al'amuransa tukunna ko yana cikin wani halin da baya son a shigo masa a lokacin to sai ka saurara can sai ka ce assalamu alaikum kai sallama in ka ji shiru shikenan nan ma ka saurara daga baya ka ƙara na uku assalamu alaikum sai ka ƙara na uku idan an amsa maka shikenan sai ka nemi izini ka shiga in ba an amsa maka ba sai ka juya kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Musa al-Ash'ari al-istizanu Salasun. fa in uzina laka wa illa farji neman izini sau uku ne idan an maka izini to ka abin nan eh, in an maka izini ka shiga sai ka shiga in ba maka izini ba kuma ka juya to kenan idan ka zo kai mutum sallama yana wata sungulla ce assalamu alaikum bai ansa maka ba to kar kai fushi da wuri ka dan jira dai tukunna ila yana cin wani abu a bakinsa ne ila hankalinsa ya tafi wani wuri yana wani tunani ne sai kai shiru can sai ka ƙara wata sallama kila hankalinsa zai dawo sai ce maka wa salam amma in kai gaggawa kai kuya ka ce yi sallama ya kiya amsa mini to kaga kai gaggawa ya kamata ya zamana kana kana ba da uzuri kai tunanin kila akwai abun da ya hana shi ya amsa maka sallama ne sai dai in kai kai ya kalle ka ka kalle shi bai amsa maka ba to wannan ka san baya bukatan amsa sallama ne wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kafa dalili da shi a bisa cewa ya halatta a yi taimama a halin zaman gida ga wanda ya ji tsoron kubucewar lokaci tunda idan ya zamana mai amsa sallama ma wanda ba wajibi ba ne sai da tsarki sai da manzala ta sama ya yi taimama sannan ya amsa sallaman ballantana kuma a ce wato sallah wacce ba ta yiwa dole sai da alwala sai da tsarki don aka rasa to za a yi taimama kuma a yi sallah wannan shine muhallu shahidi ita sallama da bata zama wajibi a mata tsarki ba sai aka yi taimama aka amsa ta ballantana sallan da ta zama wajibi a mata a mata tsarki da haka za a yi taimama a yi sallah amma in an ji tsoron kubucewan lokaci ba in an ji tsoron kubucewan jam'i ba jam'i kan ka bashi ya tafi ka bar jam'i ya tafi kai sai ka nemi ruwa in ka samu kai sallah, in baka samu baka ga lokaci zai fita sai kai ainihin wato taimaman ka ko kuma in ka fidda tamanin samun ruwan ko da lokaci bai kusan fita ba za ka iya taimama ka yi kai sallah sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta ai taimama da garu idan an gina shi da ƙasa da duwatsu da ƙasa da dutse ya halatta wato ba dole sai ƙasa a ƙasa ko dutse kawai ba a irin ginin da ake na da na tubali na na ƙasa a haɗa da ainihin duwatsu ko kuma tubali zalla na ƙasa jar ƙasa ko makamancinsa ko kuma da dutse kawai aka gina gidan ya halatta ka dafa tunda ya halatta kai taimama da ƙasa ya halatta kai taimama da dutse amma in an gina da block bai halatta ba ko aka zo aka shafa fenti ko aka yi filista a bayan garun bai halatta ba ko aka shafa wato ainihin fenti shi ma bai halatta ba domin ba cikin jinsin sa'id an riga an jirkita ainihin wato wannan bigiren bayan da aka ɗauko shi a ma'adanin sa amma in ka je ma'adanai inda ake tono siminti ko farar ƙasa wannan ya halatta ka yi taimama a wajen amma wanda aka ciro aka gyara gyaggyara shi aka gyaggyara shi to wannan ba za ka yi taimama da shi ba sannan hadisi yana nuna mana ya halatta a yi taimama ga abubuwan da ba wajibi ba ne ba dole sai sallan farilla ba ko sallan nafila za ka iya taimama ka yi za ka iya taimama ka yi sujadan karatun alkur'ani za ka iya taimama ka yi karatun alkur'ani ko ka taɓa alkur'ani ko ka yi sujadan shukur tare da cewa sujudu shukuri sujada na godiya saboda wani abu na farin ciki da tilawan da sujadan tilawan alkur'ani ba wajibi ne a musu taimama ba amma an so so da haka zaka iya ba wajibi ne a musu alwala ba amma an so to in ka rasa ruwan alwala zaka iya wato ainihin taimama ne kamar yadda ake na farilla sannan wannan hadisin akwai dan iskali da malamai suka kawo a ciki yaya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi yayi taimama da garun wani da katangar wani ba tare da ya nemi izinin sa ba ya halatta kai amfani da kayan wani baka nemi izinin sa ba haka suka kawo wannan iskalin cikin sharhin hadisi to sai malamai suka ba da ansa biyu suka ce watakila taimama abin nan wannan garun garu ne mubahan jidaran mubahun wato garu ne wanda kowa ma halatta ya amfani da shi kawai an na gwamnati ne ko na wani ne ya bace kawai kowa ya amfani da shi kaga wannan ba sai an nemi izinin mai shi ba ko kuma ya zama na manzala ta suma ya san me wannan ginin kuma ya san ko ya ji labarin cewa ya dafa ginin ya yake mawa ba zai ce komai ba ba zai ce komai ba to shi yasa sai ainihin wato taimama ne wannan an so shi guda biyu su ne aka yi ta bayarwa to amma akwai amsa ta uku wanda malamin usulu suke kawa a irin wannan babi shine saboda li anna sahibal jidari la yatadarrar saboda mai gini din ko mai garun ba zai cutu ba don ka dafa ka yi taimama ba zai cutu ba don ka dafa ka yi kayi taimama din kamar ma mutum ne yana da garu akwai inuwa a jikin garun sai ka gaji zaka iya zuwa ka huta a karkashin inuwan garunsa ba tare da me izininsa ba saboda ba zai cutu ba ai ko wata bishiya a kofar gidansa ko a gonarsa sai ka zo ka sha inuwan ka gaji sai ka zo ka huta saboda ba zai cutu ba domin ka sha inuwan bishiyansa ko ka sha inuwan wato ainihin garunsa na fata mun fahimta kenan duk wani abu da za ka yi amfani da shi na wani idan ba zai cutu ba to ya halatta kai amfani da abun ko ba da me ba ba da izinin ba amma in zai cutu kaga ba za ka yi ba dan ruwansa da ya ajiye na sha ka zo za ka ɗiba ka sha ka nemi izinin ya wanke rigansa zai sa ka zo ka ɗefa ka sa ta ai zai cutu in ya zo sawa zai ji wani iri haka da duk abin da kaga zai dan damu in ba da izinin sa ba to karka amma abin da bai zai damu ba kuma ya halatta to amma abin da ya sa a nan ba su kawo wannan din ba cewa saboda baya cutuwa ne saboda riwayan imamu shafi ta kara da cewa ya sa sanda yana ta kankare katangan yana ta kankarewa to kaga gina mutum zai samu kana kankare katangan gidansa ko garun ginin ɗakinsa ai ba zai ji daɗi ba to kaga wannan yana buƙatan izini wannan kankarewan dole zai cutu da shi zai ji wani iri to kaga wannan shi sa ake cewa kila wannan katangan an bari kowa ya amfani da ita ne ko kuma manzon sama ya sani me wannan garun ko da ya san manzon Allah yayi wannan abu ba zai damu ba kamar a ce na abokinka ne ko na wani ɗanka ko babanka ko wani amininka wanda ba zai damu ba domin ka hakan ɗin shikenan in ka san ba zai damu ba sai kai amma idan zai damu baya kamata ko baya halatta ka taɓa masa musamman in akwai kankarewa amma don dafawa kawai kan an ya zo ba zai ga inda aka dafan ba sannan wannan hadisin yana nuna mana wato ba dole ne taimama sai da wato ƙasa wanda take mai ƙura ba ƙasa mai ƙura kamar yadda shafiya suka tafi da hambaliya a za a yi taimama ko da da ƙasa marar ƙura kamar yashi kamar wani busasshen wuri mai tsawon dauri ko kuma ainihin dutse tunda mazala ya yi da garu kaga shi garu in ka taɓa ba zai zama akwai mai akwai ƙura ƙura a cikin sama duk da cewa su sun ce wannan kankare wanda ya yin saboda ƙuran ta tashi ne wanda suke cewa dole sai da ƙura amma mun tattauna dai wannan matsalan a wancan hadisin na wancan satin ju ilaliyal ardu masjidan wa tahura muka ce ba dole ne sai da turba ba dukkan kasa wato wurin wato ainihin taimama ne ko ina wurin taimama ne hadisi na gaba an ammar ibn yasir an ammar ibn yasir annahu qala li umar ibn al-khattab أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وانا حديث دقى عمار بن ياسر الإمام البخاري أروي توشي أواني بابي ديكي باب التيمم هل ينفق فيهما babin da ke bayani in ka zo yin taimama bayan ka dafa ƙasa shin za ka hure ko ba za ka hure ba kenan kaga bukari yi wannan babin akwai sabani sun ce za a hure sun ce ba za a hure amma dai zahirin hadisi yana za ka hure idan wani abu ya makale maka wanda kana ga in ka shafa fiskan ka din zai cutar da kai kamar wani ciyawa ko wani dan tsakuwa tsakuwa saboda wannan hadisi hadisin daga Ammar bin Yasir sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani yana daga cikin wanda suka musulunta a farko farko da shi da babansa da mahaifiyarsa sumayya wanda aka azabtar da su har aka kashe babansa ya din da mahaifiyarsa sumayya aka dinga azabtar da su su ne farko wanda suka yi shahada a cikin addinin musulunci don lokacin da ake azabtar da su musulunci bai yi karfi ba masu azabtar da su din ba za a iya tinkaran su a hana su ba amma mazala ta sama in ya zo wucewa abin da yake cewa shine sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ku yi hakuri ya ala yasir wato yasir da iyalansa domin sakamakon ku aljanna ne ku yi hakuri to haka ko aka kashe babansa a gabansa shi amma aka kashe mahaifiyarsa aka soka mata mashi a farjin tare aka kashe ta wannan sune farkon wanda suka yi shahada to shi kuma yasir din sai aka ce za a kashe shi ko kuma ya faɗi wata mummunar magana akan manzon Allah sallallahu kalman da in ya faɗe ta in dai ya kudurta a zuciyarsa to ya fita daga addinin musulunci ne, shikenan sai ya faɗa to da ya faɗe ta sai aka kyale shi sai zo jin manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ya halaka ya halaka ga abin da ya faɗa sai manzon Allah ya tambaye shi ya ce ya kake jin zuciyar kai to wallahi zuciyata tana cike da imani bakinsa ne kawai ya faɗa amma bai kudurta abin da ya faɗa a zuciyarsa ba saboda in bai faɗa ba za a kashe shi an kashe babansa da mahaifiyarsa a gaban to shine Allah ta'ala ya saukar da aya da take nuna imanin sa yana nan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa azabun alim to da duk wanda ya kalman kafirci ya yalwata kirjinsa da kalman ya faɗe ta ba tare da me ba ba tare da yana jin wani tsoro ko nawa ba shi ya yadda abin da ya faɗan haka ne to wannan fushin Allah ya tabbata a kansa da azaba mai raɗaɗi Allah ta ce illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta masa amma zuciyarsa tana nitse da imani to wannan kan yana nan akan imaninsa to amma bin yasir an tilasta masa ne in ba dan yayi da ba dan yayi haka ba kashe shi za a yi to imaninsa yana nan ina ka tilasta mutum yayi abu na sabon Allah ba za a kama shi da wannan laifin ba matukar za a halaka shi ya tabbatar in bai yi ba za a halaka shi Allah bai zai kama shi ba tunda shirka ma Allah ba ka mutum aka tilasta masa to amma ibn yasir sahabi ne na manzon Allah sallallahu annahu qala sai yace li umar ibn al-khattab ga sayyidina umar dan khattab yace amma takuru shi ma sayyidina umar kuma sahabi ne mun sani sai yace amma takuru baka tinawa anna kunna fi safarin mun kasance a halin tafiya ana wa anta da ni da kai fa amma anta lam tusalli amma kai baka yi sallah ba wato janaba ne ta kama su a halin tafiya ne kai baka yi sallah ba wa amma ana amma ni fatama'aftu sai na dinga birgima a cikin ƙasa sallaitu sai na yi sallah na wato a maimakon taimama kenan fa zakartu zalika nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata wa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakan in fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya ce mini wato sai ya ce masa ani birgima ne tai a ƙasa tun da janaba ne yayi kiyasi ne wato kiyasin in janaba ta kama ka wanke jikinka za ka gaba daya idan alwala ne kuma za ka shafi za ka wanke hannu da fiska da kawa wato tunda alwala ana shafan fiska da hannu to wankan janaba janaba in ta kama ka ya kamata kai birgima a cikin ƙasa ne gaba daya yace sai na ga manzon Allah haka sai manzo Allah sama sai ya ce inna ma kana yafika haka ai ya ishe ka haka sai manzo Allah ya kwatanta masa inda zai taimama fa daraba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya buga bika kaffaihi da tafin hannunsa al-arba kasa wato an ta bugi kasa ba wai za ka yi fat bane in ka zo a'a tsorawa ake nufi sai tsora hannunsa akan kasa wa nafaka fihi ma da ya dago sai fura yayi me wato ainihin ya tafiyar da kura kura ko ni tsakuwa da ya makale saboda haka haka ka fura ko kuma ka karkade kai haka thumma masaha bihi ma wajahu sannan ya shafi fiskansa da tafin hannu din wa kaffaihi wato da tafuka hannunsa guda biyu da tafuka hannunsa guda biyu wannan hadisi farkon sa shine ja'a rajulun ila umar ibn al-khattab fa qala inni ajanabtu falam usib al-ma'a fa qala ammar bin yasir li umar amma tadhkuru kaza wa kaza wani mutum ne yazo ya tambayi sayyidina umar dan manzala sayyidina umar shi a fadansa malamai yake ajewa in ya faɗi wani abu na kuskure su gyara masa in bai tina wani abu ba su tinatar da shi shikenan sai wani yazo yana tambayan sayyidina Umar Amirul Mu'minin tunda lokacin duk wanda yake shugabanci malami ne shine limamin juma'a shine malami shine alkali shine mai fatawa to sai yazo da fatawansa wajen sayyidina Umar yace inni ajanabtu falam usibil ma'a ni fa janaba ta kama ni ban samu ruwa ba ya zan yi kaga idan alwala ne ta kama shi bai samu ruwa ba ya san inda zai yi zai taimama ne to janaba fa to kila sai na Umar ya yi shiru ne ya kasa wace amsa zai bashi saboda mantuwa to shine sai amma bin Yasir sai yake tina masa yake ce masa ah to baka tina ba a lokacin wata tafiya da muka yi janaba ta kama mu sai ne birgima ne birgima a cikin ƙasa muka gaya manzon Allah manzon Allah ya ce ai taimama kawai zamu yi to da haka mai janaba zai yi me zai taimama ne to da ubangiji ta da ya koro magana akan alwala fa ya diri yace ya ladina amanu idza qumtum ila salati faqtulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga an ga magana alwala sai aka ce me wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wanka kaga aka yi bayanin alwala aka yi bayanin wanka to sai kuma aka yi bayanin canjin su din a ƙarshe shine taimama din wa in kuntum marba aw ala safarin ko aw jaa adun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu kaga daga nan ko aka ce to in halin tafiya ne ko baka da lafiya kai jima'i da na ba ta kama ka ko ka abun nan kai ba haya alwala ta kama ka ba ku samu ruwa ba ku yi taimama da ƙasa mai tsarki to kaga an haɗe duka hadda me hadda maganar janaba din kenan to kaga kenan shi mai abun nan mai janaba shi ma taimama yake yi kuma zai taimamansa kamar yadda wanda ya rasa ruwan alwala zai yi to anan a hadisin sai ya ce amma taskuru anna kunna fi safarin ana wa anta mun kasance a halin tafiya ni da kai to amma bai faɗi wacce tafiya bane amma a riwayar musulun tafiya ce ta yaƙi sa ya ce a batan yadda anna kunna fi sariyatin sariya shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ba an tura su su je su yi wani jihadi ne manzon Allah bai je ba sai su kai wani abun ya faru da su shi kawai sai birgima kaga da suna tare da matsala ta sama ai za su tambaya sai a gaya musu kawai taimama za ka yi da bai zai wannan birgima a cikin kasan ba to saboda haka wannan sai ya tafiya ne ta yaƙi ta jihadi to da yace aqtu fa amma anta falam tusalli kai sai ka saurara tukun ba kai sallah ba saboda baka san inda za ka yi ba sai yace wa amma ana amani aqtu sai na dinga birgima fa sallaitu ne sallah ne dinga birgima a cikin ƙasa a riwayar muslim fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqu dabba har ma bukhari yana da wannan riwaya sai na dinga birgima a cikin ƙasa kamar yadda dabba take birgima wato kamar yadda jaki in zai wanka kaga zai ta birgima a cikin ƙasa to haka ya dinga yi ko ina ka ya ta taba jikinsa yayi ƙiyasinsa da wankan janaba to sai manzo Allah ya ce masa sai ga manzo Allah ta sama ga abin da ya fa sai manzo Allah ya ce ka wahalar da karka ka wahalar da kanka inna ma kana yafika za ya ishe ka haka sai kwatanta masa a riwayar muslim innama fi ka an taqula bi yadayka hakaza ya ishe ka ka aikata da hannayenka kaza saboda haka sai kutanta masa yadda wato ainihin zai yi taimama ne ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه أو أن رواية البخاري فضرب النبي بكفيه الأرض من زال يبقى يطور عن نوسى أكن كسا يفور ثم مسح بهما وجهه وكفيه sai ya shafi fiskansa da kuma tafin hannunsa a riwayar muslim thumma zaraba bi yadayhi al-arba barbatan wahidatan sai dafa ƙasa da hannayensa dafawa ɗaya ba sau biyu ba thumma masaha shimala ala al-yamin sannan ya shafi ainihin hagu akan me akan dama wa zahira kaffaihi da kuma mabayyanin tafin hannunsa abin nan mabayyanin tafin hannunsa wa wajahu da fiskansa a nan riwaya musun ta ce summa masa shimala alal yamin kaga cikin tafin hannun kenan sai je <laughs> wa zahira kafai da bayan tafin hannunsa kaga sai haka bayan tafin hannu sai ce wa wajahu da fiskansa zahirin riwayan nan ta nuna tunda aka shafi hannu sannan aka shafi me aka shafi fiska amma a riwayan bukhari sanda aka shafi fiska sannan aka shafi hannu to yadda buhari ya jeran to haka din ne ya shafi fiskansa sannan tafin hannunsa kamar yadda a taimama sai an yi wanke fiska ake wanke hannu to haka shi ma alwala ubangi ta yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fiskokinku da hannayen ku to shi ma wannan haka ne amma cewa da aka yi summa masa shimala al yamin wa zahira kaffaihi wa wajahahu ai ba a ce summa wajahahu ba saboda haka kawai an haɗe da shafan hannu da shafan fiskan duk an faɗe su a dunkule ne baya nuna an jeranta su ne to da haka kenan fiska aka shafa sannan aka shafi hannu wacce ruwaya ta bukari sai ta fassara ruwayan ruwayan muslim da yace wa wani fakafi ma yi gusa a cikinsu? wannan dalili ne na cewa ba dole sai turbaya ne ake temama wato ainihin da ita ba wato ƙasa mai kura ba dole sai ita mun yi bayanin a baya sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta takaita akan dafa ƙasa sau ɗaya kawai domin ruwa muslim ta bayyana abun ma kaga ruwa bukhari cewa ai fa daraba nabiyu bi kaffaihi al-arba bai ce an maimaita ba sau daya bai ce an maimaita ba ya dafa kasa sannan sai ya shafi fiskansa da tafin hannunsa ruwa muslim kuma yace barbatan wahidatan bugu guda daya dafawa sau daya sannan sai ya shafi me sai ya shafi ainihin wato fiskansa ya shafi fiskansa da hannayensa sannan ya halatta takaita akan tafin hannu kawai ko shine ma sunna karka shafi daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu a'a ai hadisin ammar hadisi ingantacce na bukhari da muslim cewa ya shafa tafin hannunsa ne kawai kenan iya wuyan hannu da shafi fiska sai shafi iya wuyan hannu kawai ciki da wuri. to wannan shine wanda ya inganta amma hadisan cewa ya shafi har zira'i waɗannan hadisan musu inganta ba ko hadisin abdullahi bin umar da yake cewa at-tayammum zarbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini Wani hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan wato mai rauni ne kwarai da gaske hadisi ne matruki wanda ko wani hadisin ya zo da'ifi mai irin wannan ma'anan ba za su karfafi juna ba la yanjabiru wa la yajbir baya karfafa wani baya karfafuwa da wani hadisi saboda haka hadisin ba zai samu tashi ba saboda hadisi ne matruk wanda yake mai rauni kwarai da gaske daga cikin masu riwayan akwai wanda ake tuhumansa da karya yana karya a hiransa da jama'a to kila tun da haka ne ana tuhumansa zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za a karbi hadisin ba amma hadisin Ammar hadisi ne na Bukhari da Muslim wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kenan dai abun da ya inganta sai mama sau ɗaya zaka dafa hannunka sannan kuma in ka zo shafa ka kawai da iya tafin hannunka ciki da waje banda tsakanin gwiwan hannunka da wuyan hannunka ba za ka shafi zira'inka ba don akwai bambanci tsakanin taimama da da alwala kaga alwala ubangiji ta ala ya ce. ya wani amanu idza qumtum ila salati faghsilu sai ce me wa kun? Ilal da hannayenku zuwa gwiwan hannu amma taimama fa sai ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu kaga yace fiskanku da hannayenku kawai bai ce zuwa ina ba bai ce zuwa gwiwan hannu ba to hannu kuma in balarabe yace aljedu abin da yake nufi tafin hannu sai wani dalili ya nuna cewa har gwiwan ake nufi ko har kafada saboda haka nan idlaqin yadi shi yasa qur'ani a alwala sai ce zuwa gwiwan hannu amma a taimama kuma yace hannu kawai to sai manzo Allah sai fassara hadisi ingantacce yace tafin hannu za a shafa shikenan an fahimci me ake nufi da hannu tunda ba a ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ila almaratiqi ba ba fada ba ba sai hannayen ku zuwa mirfaqai ba hannayen ku kawai alwala kuma aka ce zuwa mirfaqai sai akwai bambanci tsakanin alwala da wato ainihin taimama sai wani dogon hadisi عن إمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أثرينا حتى كنا في آخر الليل ووقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فلما أيقظنا فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استقذ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يدير ارتحلوا فارتحلوا فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالشعير فإنه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العدش فنزل فدعا فلانا ودعا عليا رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فلقي امرأة بين مزادتين أو سفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قال أحدي بالماء أم في هذه الساعة ونفرنا خلوف قال لها انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له السابعي قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرق فيه من أفواه المزادتين أو السفيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العذال ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال إذ حف أرق عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلي عنها وإنه ليخيل إلينا أن أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين أجودة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها دعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أفكانا فأتت أهلها وقد استحبست وقد استحبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأقهر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقال هو يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعون عمدا فهل لكم في الإسلام فأضاؤوها فدخلوا في الإسلام wannan hadisin hadisin Imran bin Hussein Imam Bukhari ya rawaito shi wani babi da yace as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslimi yakfihi anil ma wato kasa mai tsarki abun alwalan musulmi ne ya ishe shi in dai babu ruwa kasa mai tsarki ko kuma bigire mai tsarki sawa'un dutse ne ko kasan ne an Imran bin Hussein daga Imran bin Hussein al-Khuzai radiyallahu anhu Allah ya shi kale kunna fi safarin ma'an sallallahu alaihi wasallam mun kasance a halin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su sahabbai kenan to dai wannan tafiyan a wannan hadisin ba a faɗa ba ko malamai sun yi sabani wace irin tafiya ne a riwayan muslim ya nuna cewa inda ruju'ihim min khaybar lokacin da suke dawowa khaybar ne wato lokacin da aka yakin khaibar a shekara ta bakwai ana dawowa a lokacin ne wato aka aka a wannan kissan ta faru a riwayan abi dawud yana nuna lokacin da ake dawowa daga hudaybiya ne don ya ce a an-nabiyyu min al-hudaybiyati laylan fa nazala fa qala man yaqlauna fa qala bilalun ana manzo Allah ya fiskanto daga hudaybiya a wani dare sai ce wa zai kula mana da dare za mu yi bacci wa zai kula mana da shi sai bilal ya ce ni to kaga wannan kuwa nuna ana dawa daga sulhul hudaybiya ne kusa da makka kenan hanyar makka don hanyar makka daban hanyar khaibar daban Kaibar tana hanyar buka, makka kuma kaga hanyar ta daban tana wata tana ainihin hanyar ta daban hanyar zulhulaifa to a muwadda malik kuma yanda riwayan ta zo rasa rasulullahi ta sama lailatan bi tariqi makkata wa wakkala bilalan wato mazala ta ya yayi rumrumi shine baccin karshen dare wani dare a abun a hanyar makka sai wakilta bilal ya tashe su har zuwa karshen karshen kissa don an ce hanyar maka bai karo da na hudebiya ba domin a hanyar maka ne hudebiya take amma idan aka ce kuma a khaibar ne to ya ci karo domin me domin khaibar khaibar yana ainihin hanyar tabuka ne ba hanyar ba hanyar makka ba sun yi hannu riga wannan an yi arewa wannan kuma an yi an yi kudu to wasu malamai sun ce tafiyan wato ba guda ɗaya bane kissan taki diddiga ne an yi a hanyar makka kuma an yi a hanyar khaibar wasu suka ce kissa ce wato guda ɗaya masu ruwayan ne suka samu saɓani a wace hanya ne to sai imra bin hussein ya ce wa inna asararna mu mun yi tafiyan dare hatta kunna fi akhir layli har muka kasance a ƙarshen dare da ya ce asaraina kai wa inna asaraina yanda aka saba faɗa wa inna saraina saraina mun yi tafiyan dare shine asura tafiyan dare in kuma aka ƙara hamza sai zama mun tafiyar da wani ne da daddare asaraina fulana mun tafiyar da wani shi sa Allah ta'ala ya ce subhanallazi asara bi abdi kaga aka ƙara hamza an tafiyar da manzon Allah ne da daddare amma an ce sara to ya tafiya da daddare amma malamin lugha suka ce duka biyu ana faɗa za a iya cewa saraitu na yi tafiya da daddare sannan za a iya cewa asaraitu na yi tafiya da daddare ko na tafiyar da wani da daddare dukkaninsa ma'anansa dai sirtu lailan na yi tafiya da daddare to kenan tafiyan ta dare ne yace hatta kunna fi akhiril layli an muka kasance a ƙarshen dire. wa waqa'ana waqa'atan sai muka yi bacci bacci waqa'ana din nan numna waqa'atan kuma naumatan muka yi bacci bacci to baccin ƙarshen dare shi ake ce masa at tarif at tarif shine ba shi yake cewa rumrumi shi yasa a riwaya mu a arrasna ko arrasan nabiyu manzo Allah yayi baccin ƙarshen dare don larabci yare ne mai yalwa yana da kalmomi da yawa ba sai an zai ana wani kwatancin baccin karshen dare ba a an rasa kawai shike nan shine fassaran sa ne yace wa waqana waqa'atan muka yi bacci bacci wala waqa'ata ahla inda musafiri minha babu wani bacci mafi daɗi a wurin matafi kamar irin wannan bacci baccin ƙarshen dare ba domin matafi in yi tafiya da safe in rana ta zai tsaya ya huta idan rana ta sanyi da yamma sai kama tafiyarsa ba zai tsaya ba sai a ƙarshen dare kaga ya ya yi wajen awa goma sha biyu yana tafiya kaga ya gaji to a ƙarshen dare nan in ya kwanta ai ba ba baccin da yafi wannan daɗi domin baccin da yafi kowanne daɗi shine baccin gajiya in ka gaji ka kwanta to ba baccin da yafi shi daɗi amma baccin da nemo shi kai baka gaji ba baka bukatan sa kai ta kwakulo shi har ka yi shi wannan ba da wani daɗi in ka tashi ma haushin kanka zaka ji ma sai ka ɓata lokacin ka akwai abubuwan da ya kamata ka yi baka yi su ba sai ka ji duk jikinka ya gaji kawai sai baccin ya sa maka gajiya maimakon ya cire maka gajiya in gajiya kai ka kwanta kai bacci kaga ka cire gajiya ne amma in ba gajiya kai bacci to sai ya sa maka gajiyan kuma sai ka ji duk gaban ka suna ciwo to shine anan Imran bin Husay yace wallahi babu bacci mafi daɗi a wajen matafi kawan baccin karshen dare yace falamma aikazana ko fama aikazana fama aikazana illa harru shams babu abun da ya tashe mu sai dai zafin rana ka duba ƙarshen dare suka kwanta amma zafin rana ne ya tashe su kenan sun makara sallan asuba sun makara bacci ya nauyi to wannan haka yazo a wannan riwaya amma riwayan wadda da sauransu da manzon Allah ya zo zai yi baccin sai ya ce wane ne zai kula mana da wannan diren wa zai kula mana da alfijir shi kar ya bacci mu za mu yi bacci idan alfijir ya fito lokacin sallan asuba ya tashi mu yi sallan asuba don kar mu makara nan bilal sai yace ni ne shi manzo Allah ce to ka kula mana da dare kula mana da alfijir shikenan ya zin ya dingina haka ina jiran gari ya waye alfijir ya fito ya tashe su kawai shi ma bacci sai ya dauke shi gaba ɗaya ba su tashi ba sai ne sai karshen dare sai karshen abin nan sai sai dargari ya waye rana ta fito har zafin rana ya tashe su kawai sai ya farka to sai ya farka sai ya birkita manzo Allah shi ma ya farka yace bilal ya aka yi yace wallahi wanda ya riki idon ka ni ma shi ya rike ido nan, wanda ya dora maka baccin nan ni ma shi ne ya dora mini bacci wato kenan baccin ba da nufi yayi ba ko shi ma baccin ya rinjaye shi rinjayen sai to a lokacin da bilal ya farka shi kenan aka farka shi kenan za mu tafi ƙarshen isa to anan yake mana wa kana awwala man kaza farko wanda ya farka fulanun wane ne summa fulanun sannan wane summa fulanun sannan wane summa umar ibn al-khattab sannan sayyidina umar dan khattab shi ma sai ya farka ba ambaci suwaye suwaye ba amma dai kissan ta nuna bilal ne ya fara farkawa to da ya farka da yi addu'a irin addu'a mai tashi daga barci ko kuma ya kabbara yake subhanallah irin da wani abu abun mamakin ya shafe ka shikenan sai na Umar shi ma sai farka bayan wasu sun farka sai farka a lokacin yadda wasu ruwa suke nuna manzon Allah bai farka ba iya mutum hudun nan su suka farka a cikin akwai Bilal akwai na Umar to na Umar kamar yadda wannan kisa ta ce wa ka abun nan kana rajulan jadidan za mu za mu faɗi kisa a gaba wa kana nabi sallallahu alaihi manzo Allah ya kasance idza nama in yi bacci lam yuqisu ba abun da ke ta da shi hatta kuna huwa yastayqizu sai dai shine yake tashi da kansa in manzo Allah ya bacci ba a tashin za a jira sai ya tashi ne me yasa suka ce li anna la nadari ma ya dusu lahu fi nawmi ba mu san me yake faruwa da shi a cikin baccin sa ma'anar wannan ba mu sani ba kila ana masa wahayi ne to idan muka tashe shi ai mun yanke wahayi to shi sa manzo Allah sai dai me sai dai a sai dai tashi da kansa to da haka sai zamana da suka tashi ma sai suka ji tsoron su je su taba manzo Allah sai su ce tashi to da su sani ba ko ana masa wahayi kada a yanke wahayi falamma sai kaza umaru to shine sai na umar sai farka sai yanda sai na umar ya farka wara ma asaban nas sai ga abun da ya samu mutane mutane lalle sun makara kaga wannan ka abun tashin hankali ne ba a saba shi ba ai mutane su makara sallan asuba sahabbai kuma to wa kana rajulan jalidan ya kasance mutum ne mai mai zafi shine wannan jalidan ma khudhu min jalada wa hiya salaba tsauri abu mai karfi to mutum ne wanda yake da da zafi mun san irin zafin sayyidina Umar dai eh sai sa manzala kuma yake Za ma bunna ma salaka umar fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghaira fajjihi sai na umar bai shiga hanya ba yana tafiya face shaytan ya hango shi ya karkata ya koma wata hanya amma bai zai bi hanyar sayyidina umar ba saboda zafin sai na umar yanzu hadisi wa shadduhum fi amri llahi umar wanda yafi su tsanani cikin al'amarin Allah shine wa shine sayyidina umar sai sa wata ran wani da yazo ya same shi yace wallahi baka mana adalci baka ba mu dukiyar baitul mali sai na umar ya yunkura zai je rufe shi da duka ne ya gama da shi sai huru sai yace masa a sai na Umar ka saurara yace Allah ta'ala ce me kuzil afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahil wato kai kai kai sannan kuma kai umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai ga barin wawaye wawaye in sun maka wauta ka kauda kanka haka Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa hadha min al jahili wannan yana cikin jahilai to da ka karkace zaka ayi zaka dauki mataki a kansa sai na Umar sai ya tsaya wa kana waqafan inda kitabillah sai na Umar ya kasance mai tsiwani ne a wajen littafin Allah subhanahu wataala to sai na Umar yana da yana da zafi kuma zafin nasa yayi amfani don sanda da musulunta ne ake iya bayyanar da musulunci a bayyane saboda ana tsoron sa to kaga da dukan su sabai zama ba su da zafi to da kuma musuluncin sai abun da hare za a ci gaba da cutar da su sai za da yazo kaura shi ba wani boye boye a sarari kawai yazo yace zan kama hanyar Madina wanda yake so ya asaran abun nan mahaifiyarsa ta yi asararsa ɗansa ya zama maraya matarsa ta zama bazawara to biyo ni hanyar madina ba wanda ya bi shi to kaga wannan zafin yayi amfani kwarai da gaske to saboda wannan zafin nasa da tashi kawai fa kabbara sai kabbara kawai yace Allahu akbar wa rafa sautahu bi takbir kuma ya daga muryansa da kabbara to manzo Allah ba za a je a tashe shi ba suna tsoro to mutane kuma suna cewa yanzu wannan kabbaran ita za ta tashe su yana ta da kowa da kowa kenan ya daga muryansa yana kabbara la za fa ma za la yukabbiru wa yarfa sautahu bi takbiri bai gushe ba yana kabbara Allahu akbar Allahu akbar yana daga muryansa da yin kabbara din hatta sai kaza li sautihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya farka saboda sautin sayyidina Umar shikenan manzon Allah ta sama sai ya farka daga baccin da yake yi to dama ba a son a je a ce tashi tashi ne shikenan yanzu ya ji kabbara ya tashi falamma sai kaza yayin da manzon Allah sama ya farka shakau ilaihi allazi wa. sai suka je suka koka masa abun da ya same su cewa fa an makara ba a yi sallah ba babu wanda babu wanda ya tashi shikenan qala sai manzo Allah ya ce la baira babu cuta ma'ana babu matsala kenan shine ma'ana la baira kaman ka ce la barara ne babu cuta ba matsala ai bacci ne ko suna da uzuri tunda bacci ne hana su fi sallah akan lokaci ba sakaci bane yasa manzo Allah yake inna laysa tafrita tafritu fi naumi wato babu sakaci a cikin bacci mai sakaci shine wanda lokacin sallah zai idon sa biyu kuma bai yi sallah ba amma laysa fi naumi tafridu babu ainihin sakaci a cikin bacci aw la yaziru ko cewa la yaziru al'amarin ba zai cutar da mu ba shine ma'anar la yaziru la yaziru ma'anarsa la yadurru wato ba ya cutarwa kamar ne yake cewa abun nan fada'il wa'ida فما وعيدك ضائري أتنين أجنحة الذباب يبير فدينا cewa za ka yi kaza za ka yi kaza kana min barazana yace barazanan ka ba za ta cutar da ni ba za ka buge ni za ka halaka ni za ka yi kaza yace yanzu ƙaran fuffuken sauro ya biru yana cutarwa don sauro ya zo yana ƙara a kunnen ka zai cutar da kai ba zai cutar da kai bai to haka wannan barazanar da kake min ba za ta cutar da ni ba to kaga ya biru ma'anansa kenan ya duru to sai ta wannan ba zai cutar da mu ba sai ta irtahilu ku bar wannan wajen a wata riwayan ku bar wannan wajen akwai shedan a wurin maza maza a bar wurin kaga ba yi sallan ba amma za a bar wannan wurin domin shedan ne yasa baccin su ya nauyi fartahalu sai suka tafi fasafara ghaira ba'idin sai manzo Allah ya tafi amma bai yi nisa da wannan wurin ba thumma nazala sannan ya sauka wada'a fulanan ko fada'a bil wudu'i yace a kawo masa abun alwala Fata, fatawadda'a fi alwala wa nudiya bis salati aka kira sallah fa salla bi nafi mutane sallah ka ko an makara za a kira sallah kenan ko to da haka rana ta fito lokacin sallah ya wuce to amma kuma duk da haka suka biya suka ainihin kiran sallah ne tare da cewa lokaci ya fita wa nudiya bis sala aka kira sallah fasalla bin nasi manzo Allah wa mutane sallah falamman fatala min salatihi yayin da ya juya daga sallansa bayan ya gama idza huwa bi rajulin mu'tazilin sai ga wani mutum yana zaune a gefe shine ma'anar mu'tazilin ya koma gefe yana zaune shi bai yi sallah ba lam yusalli ma alqaumi bai yi sallah tare da mutane ba qala sai manzo Allah ya ce masa ma mana aka ya fulanu an tusalliya ma alqaumi ya kai wani bai faɗi sunansa ba ya kai wani me yasa me ya hana ka kai sallah tare da mutane ya muna sallah kana zaune me yasa ba kai sallah da mu ba kala sai yace badni janabatun wala ma janaba ne ta same ni kuma babu ruwa kenan mafarki yayi yayi mafarki ne bai da ruwa to ga kai kana jin kunya wai sai ka je kai taimama ka tafi ka je kai sallah sai ka je ka ka nemi ruwa ka nemi ruwa kai wanka musamman a cikin gari zaka makwacin ka yana da ruwa ko wanda kuke haya gida ɗaya da su ka nemi ruwa ka je ka wankan janaban ka kai abin nan sai zauna a gefe ce janaba ne ta kama ni bani da ruwa qala sai manzo Allah yace alayka bisaidi fa innahu yakfika na kore ka da ƙasa ko bigiri ka je kai taimama fa innahu yakfika ya ishe ka wato ka je kai taimama duk wanda bai samu ruwa ba dafa ƙasa yayi taimama kaga ko da janaba ne ta kama ka ka dafa ƙasa kai me kai taimama kamar yadda yazo a hadisin Ammar bin Yasir wannan kamar ne tabbata a hadisi ingantacce hadisin bazzar mazala kuma ya ce afaidu wudu'ul muslimi wa illam lam yajid al-ma'a 10 sinina fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumissahu basharatahu yace bigire shine abun tsarkin musulmi abun alwalan musulmi ko da shekara goma bai samu ruwa ba in dai akwai bigire ka je ka dafa akwai ƙasa ka dafa kai taimama ce amma in ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa wa jikinsa ruwa to kaga janaba ta kama ka kai taimama to nan gaba bayan ka samu ruwa kuma dole kai wankan me wankan janaba to shi yasa anan manzo Allah yake je ki mai sallah thumma sara nabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ta sama sai ya tafi me yasa ba a ce je nemo ruwa ba saboda lokaci ya riga ya fita fashtaka ilaihi nasu manzo Allah ya kama tafiya aka bar wurin sai mutane suka je suka koka masa minal adashi daga kishirwa to mai janaba ma bai samu ruwa ba bai yi wanka ba ga kishirwa kuma to ziya za a yi babu ruwan sha suka koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan zala, manzon Allah ya sauka daga kan raƙuminsa aka sake sauke zango kuma ai kishirwa kan babban al'amari ne ko za a tafi babu ruwan sha ne shikenan manzon Allah ya sauka fada'a fulanan sai ya kira wani wada aliyan ya kira aliyu radiyallahu anhu Allah ya dade shi mutum biyu ya kira fada fulanin ya kirawa ne fulanin ina shine wa shine Imran bin Hussein saboda shi yake ba da kissan hadisin sai baya fadan sunansa saboda me saboda tawabu don kankan da kai kara yana yabon kansa manzon Allah sai ya kira ni to shi sai ce sai manzon Allah ya kira wani bai fada ba amma Aliyu kuma sai ya faɗi sunansa don ya ɗaukaka me darajansa to magabata haka suke fakafa fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ta sama sai zahaba fabtaghi alma'a ku tafi ku biyun waye da waye amma ruda Aliyu ku tafi ku biyun fabtaghi alma'a ku je ku nema mana ruwa fantalaqa sai suka tafi wato kishruwa babban al'amari ne ko kaga shi mai janaban nan ba a ce a je a nemo ruwa ba shi wanka ya alwala ba yayi wankan janaba ba aka ce kai taimama kawai to shi mai kishirwa taimama za ta wadatar da shi ne dole sai an sha ku je ku nemo mana ruwa fandalaka sai suka tafi falaki imra'atan baina mazadataini sai suka hadu da wata mata tana tsakanin abun nan salka guda biyu salka shine butar ruwa salka butar ruwa ta ta abun nan ta fata ita ta ake cewa kirba a larabci aw safihataini ko tana tsakanin salka guda biyu mimma inna ruwa ala ba'irin laha tana kan ainihin rakuminta wato mazada shine qirba kabira wato salka babbata ruwa kuma ana ce mata sadiha, shi yasa mai ruwan yayi shakka shin cewa akai mazada ta ni ko sadiha ta ni duk ma'anan su ne ma'ana salka biyu ake nufi to da aka ce tana tsakanin salka guda biyu na ruwa akan rakuminta kenan ta yi mangala ne ko wato ɗaya butar ruwan a gefe ɗaya a gefe ita kuma ta zauna a tsakiya ta zauna a tsakiyan ainihin wato raƙumi sai suka same ta faqala laha sai suka ce mata to yanzu an samu ruwa fa sai dai ruwan kuma na wata mata ne sai suka ce mata aina alma'u ina ruwa yake mana ina kika samo ruwan nan mu je mu samu qala sai ta ce a hadibil ma'i an fi hadhihi sa'a ni tun jiya rabona da ruwa a wannan sa'a wato tun jiya na nemo ruwan har yanzu gashi ina tafiya wato tafiya ce mai nisa wanda za ta ɗauke ka mai awa goma sha hudu kafin ka samu ruwan shine ma'anan hadisi tun jiya na da ruwa a daidai wannan lokacin to kaga za a je a nemo ruwan nan kuwa a yana da wahala ai ina za a je a samo shi sai kuma su wa nafaruna khulufun jama'ar mu ba sa nan mutanen mu ba nan a gida kowa ya bar gida ya tafi harkokinsa qalalaha wato balantana a tambaye su su suna da ruwa ko ba su da shi qalalaha sai suka ce mata in daliki idan to mu tafi mu tafi tun da haka ne ba inda za mu samu ruwa ruwa ya nisa mu tafi kala sai ce ila aina ina zan tafi kala sai suka ce mata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai tace ai ta bata san waye manzon Allah ba kala sai ce, allazi yuqalu lahu sabiu wannan da ake cewa ya bar addinin iyaye da kakanni ya canja addininsa domin aka suke ce masa asabiu asalin asabiu alma'i wanda ya karkata daga me daga ainihin addinin iyaye da kakanni sai ce to wannan da ake ce masa asabi'u wanda ya bar addinin iyaye da kakanni to me zai ce yanzu zai ce eh ko a'a sai dai dabara kala sai suka ce mata huwa allazi ta'alina wanda kike nufin shine ba su ce a'a shine wanda ya bar addinin gaskiya ba wanda kike nufin shine fantalaki ki tafi faja'a biha ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wa haddathahu alhaditha suka ba shi labarin ga kissan wannan matan gashi ta samu ruwa amma ta ce ruwan a nesa ne kuma mutanen sa ba mutanen sa ba mutanen ba sa kala sai ce fastanzala fastanzalwa sai suka saukar da ita an ba'iri har daga raƙuminta aka sauke ta aka saukar da ruwa wanda annabi sa alaihi manzo Allah ya kira bi ina in kawo masa ƙurya fa farraga fihi min afwahiha yazo ya kawo bakin wato wannan ƙuryan fa farraga fihi ya bude wannan ƙuryan min afwahihi daga ainihin bakin ƙwaryan ko min afwahin maza da taini fafarraga fihi ya buɗe bakin ƙwaryan min afwahin maza da taini ya kawo shi kusa da bakin wannan salka guda biyu na ruwa din aw istatihatayni ko kuma salka guda biyu wa auka wa afwahahuma sai ya kulle bakin salkan guda biyu inda ake dura ruwan sai ya kulle shi wa atlaqal azaliya sai ya sake kuma bakin salkan inda ake zuba ruwan ka kula da salka inda ka taba ganin wata irin wani irin tulu wanda ga inda ake zuba ruwa ta sama ga wani baki kamar bakin buta shi kuma ta gefe akwai irin wayannan butocin a yanzu haka to sai aka kulla saman inda ake tura ruwan sai aka bar iya bakin salkan bakin butan inda dama in ka zo haka zaka karkata ka zuba ruwa to shi sai aka kyale shi a buɗe sai aka dinga ainihin ɗiban ruwa ta wannan wajen yace wa nudiya fi nasi aka yi shela a cikin mutane aka ce isku? ku shayar da dabbobinku ko ku shayar da dukkan wanda kuke son ku shayar da wannan ruwan wattaqu kuma ku sha nan kowa zai zo yana ɗiba ana karkatawa ana zubawa yana ɗiba yana sha yana shayar da dabbobinsa fasaka man saka wanda ya shayar da dabbobinsa ya shayar wastaqa man sha'a wanda ya sha wanda ya sha kuma wanda ya ga dama kuma ya sha wato suka sha dai suka koshi kuma suka shayar da dabbobinsu wa kana akhira zalika karshen dai al'amarin ya kasance an a aqallazi hujjana janaba manzon Allah ya bawa wanda janaban nan ta same shi ina'an wato ƙurya a cike min ma'in na ruwa aka ba shi ƙurya na ruwa a cike kana manzon Allah ya ce ka tafi wa fa'abiku alayka ka ka zuba shi akan ka ma'ana kaje kai wankan janaban ka tunda yanzu kaga ya riga ya sallan sa ma akwai sallan azhar a gaba in ba samu ruwa ba ya zai yi aka ce je wankan janaba yace wahiya qa'imatun tana tsaye tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha tana ta duba ikon Allah tana ganin ikon Allah yanda ake yi da ruwanta ana ta diba ana ta diba ruwa ya karewa kowa duk jama'an nan suka dinga sha mayaka ruwa ya karewa tana kallon ikon Allah shine ma'anan tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha sai mai riwayan hadisin Imran yace wai mullahi na rantse da Allah laqad uqliya anha an tafi an barta bayan an gama amfani da ruwan an shayar da dabbobi an sha an ƙoshi wa innahu yukhayyadu ilaina ana nuna mana annaha cewa wannan ƙwaryan nata ko kuma salkan nata ashaddu mil'atan min ha hinafta da fiha ta fi tsananin cika min ha fiye da yadda ta zo hinafta da fiha lokacin da aka fara ainihin ɗiban wannan ruwa wato ruwan bai ragu ba kai ya ƙaru ne ma ko salkan sai ta fi cika fiye da me fiye da yadda ta zo mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan bai ragu ba fa qala nabi sallallahu alaihi Allah sai ce ijma'u laha ku tattara mata alkhairi ku tattara mata kyauta tunda an yi amfani da ruwan ta ai ta taimaka a mata mukafa'a ko don manzo Allah yana son wani ya maka alheri kai ma ka saka masa tare da cewa fa ba nemi izinin ta ba saboda in ta ki ma tun da ya zama lalura ko da karfi za a kwace ruwan ayi amfani da shi ya zama lalura to amma sai ta yadda ta mika wuya to sai manzo Allah ya ce ku haɗa mata abubuwa na alkhairi fa jama'u laha min baini ajwatin wa daqiqatin wa sawiqa sai suka hada mata tsakanin wa daqiqatin da gari wa sawiqatin da gari dai aka dinga haɗa mata dibino da gari dan guzurin da ya rage kowa dan tsokulo a naka hatta jama'u da laha da'aman har suka haɗa mata abinci fa ja'aluha fi thawbin suka tattara abincin a cikin wani tufafi wa alaba ala ba'iriha suka dora ta akan raƙuminta wa wada'u sawba bayna ha suka aje wannan abincin da suka haɗa mata dibino da garin a cikin wannan tufafin a gabanta a gaban raƙuminta qala laha sai manzo Allah ya ce mata na yanzu kin san ma bi ina min iki shay'an ba mu tauye ruwanki da komai ba yanzu kin gane ba mu tauye ruwanki da komai ba ruwanki yanda yazo haka kika tafi da shi kai ya karu ne ma a yanda sahabbai suke gani walakin Allah huwa allazi afkana to Allah shine ya shayar da mu ba ke ba Allah ne ya shayar da mu da ruwansa sai sun ga dama ne suka mata wannan alkhairi qala laha fa fa'atat alaha sai ta zo wajen iyalenta wa ba basat anhum wato an tsare ta wato ta dan yi jinkiri ta zo wurin su ba kalu suka ce ma habasaki ya fulana me ya tsare ki ne ya ke wance kala sai ta ce al'ajabu abun mamaki ne ya tsare ni yasa ban dawo da wuri ba laqiyani rajulani wasu mutane biyu sun hadu da ni fa zahaba bi ila hadha rajuli suka tafi da ni zuwa ga wannan mutumin alladhi yuqalu lahu sabiu wanda ake ce masa ya bar addinin gaskiya ya koma wani addini daban tana nufin manzala ta sama fa fa'ala kaza wa kaza sai ya aikata kaza da kaza ta siffanta yadda ya kulle ainihin saman salkan da kuma yadda ya bude bakin salkan aka dinga zuba ruwa ana amfani da shi tace fa wallahi na rantse da Allah innahu la akharu nasi min baini hadhihi wa hadhihi tace wallahi babu wanda ya kai shi iya tsafi a tsakanin wannan wuri da wannan wuri sai ta nuna sama da ƙasa wato tsakanin sama da ƙasa wata taba ganin mai tsafi irin sama saboda ruwan bai ragu ba kowa ya sha ita a fahimtar ta in ba tsafi ba ina za a iya wannan bata san mu'jiza ba ai bata san mu'jizan annabawa wa qalat bi asbi aiha sai am sai ta sai nuni da yatsunta alwusta was sababa ya ta tsakiya da ya ta nuni sai ta nuna su farafa'adhu ma ta daukaka su ila sama'i zuwa ga sama tani baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa as-sama wal arba tace tsakanin sama da ƙasa nan ba wanda ya kai wannan mutumin iya tsabi bata san cewa mu'jiza ba au ko kuma da ta faɗi wannan sai ta ce ko kuma in dai ba matsafi bane innahu la rasulillahi haqqa to manzon Allah ne na gaskiya in ko ba matsafi bane to manzon Allah ne in ba manzon Allah babu wanda zai yi wannan mujiza ce ta annabawa fa kana almuslimuna ba'da zalik musulmai sai suka kasance bayan haka yuqiruna ala man haula min almushrikina suna kai hari akan waɗanda suke gefe gefen garinta na daga mushrikai aje a kai musu yaƙi a raƙe su wala yusibuna sirma alladhi hiya minhu amma ba ka taɓa gidan da take ciki afsirmu shine wato wasu ɗakuna da za a zo a haɗa su a wuri guda ɗaya na mutane shi bai kai gari ba kuma ya wuce a ce gida ɗaya to amma in sun zo gidanta wato wannan ɗan ƙauyen nata sai su kauce ba za su kai mata hari ba amma duk kafirin da suke gefe gefen ta duk an yaƙe su me yasa saboda alherin da ta yi na bada wannan ruwa ɗin? Fasala sai ta tace yauman wata rana liqaumi ha ga mutanenta tace ma ura bana zato azunnu shine ura ma'ura ba na zaton anna ha'ula'il qauma cewa waɗannan mutane tana nufin musulmi ya da'unakum za su dinga barin ku ba sa yakan ku amdan da gangan haka kawai akwai abin da suka gani shi yasa ba sa yakan ku sun ga alkhairin ku ne fa hallakum fil islam to shin ba za ku musulunta ba ku musulunta mana mutanen nan sun yaki kowa da kowa amma mu suna tsallake mu ai ba a banza bane ku musulunta mana fa ta'uha sai suka yi mata da'a fa dakhalu fil islam suka shiga cikin addinin musulunci saboda gaba ɗaya garin sai suka musulunta da sababin kyautata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu daga musu kafa da yayi bangiji ta Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah ya kara mana fahimta addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yace malam mutum ne musulmi amma a ƙarshen rayuwarsa sai ya yi shirka shin zai shiga aljanna bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, tun da kace a ƙarshen rayuwar ya shirka in dai har ya mutu yana shirkan ba zai shiga aljanna ba to ubangiji ta lata innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wanda yau Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna ma makomarsa wuta ne amma idan a ƙarshen rayuwarsa ya yi shirka sai zo ya tuba kuma ya koma musulunci Allah ya ɗauki ransa yana da imani to wannan zai shiga aljanna na'am kafin tambaya ta gaba wani yana tambayan kalmomi biyu nan wai mullahi laqad uqliya mun fassara shi hadisin mu na yanzu wai mullahi ma'anansa na rantsa da Allah sun ce asalinsa lahi ne aimunullahi ay yamin rantsuwa ne aimun rantsuwoyi to suna cewa wai mullahi na rantsa da Allah laqad uqliya an rabu da ita uquliya anha na an kyale ta uquliyan nan daga al-iqla'u ne al-iqla'u shine barin abu shi yasa a cikin shari'an tuba akwai al-iqla'u an zambi wato barin laifi kenan kaman ka ce waqad turikat ne kawai waqad uquliya anha ai waqad turikat an kyale ta shine ma'anansa na'am wanda ya ce ya halarta mutum ya yi taimama a ɗakinsa ko kuma sai dai a kawo masa ƙasa a kwano ya taimama da ita. To akan kujerarsa kenan zai ko akan gadonsa? ko a kan filonsa kaga tun da ya ce ko sai dai a kawo masa abin nan kasa kaga ba a taimama ai da kasa ake yi ko da dutse ko da yashi ko makamancin wani da haka a ɗakin ka in har ba ka da lafiya ba za ka iya fita ba sai a kawo maka dutse ko a kawo maka kasa a cikin tire ka dinga dafawa kana taimama amma ba za ka taimama da shimfiɗan gidanka ko garun gidanka wanda yake da filista ba amma za ka iya yi da abun da aka ɗauko shi daga waje cikin abubuwan da ake taimama da su nan wannan ya ce wai sujada ta abin alheri idan ya same ka sujada ɗaya ake ko sujada biyu kuma za ka iya a ko'ina sannan kuma mai za a faɗa kuma kana fuskantar ko'ina za ka iya wannan sujadar koya sujada ɗaya ake ta ce sujudu shukuri kenan sujudu shukuri wani abun farin ciki ya same ka za ka sujada guda ɗaya haka manzala ta sama yake sannan wannan sujjada mun yi bayani ba shar'i sai kana da alwala ba ko ba ka da alwala za ka iya yi sannan ko ba dole sai ka kalli a kibla ba duk inda ka kalla za ka iya wannan sujjada ta godiya don ba sallah ba ne kawai daga yanayin da kake yin an farin ciki ya faɗo maka take ka faɗi kai sujjada kawai ko na za ko ba ka da shi ko ina ka fuskanta domin idan ka ce za ka je ka nemo ruwa ka yi alwala ka zo ka fuskanci alƙibla don wannan zai zama abun ya ɗan fara sanyi to kawai take ne manzo ana ce masa rundunan da ya tura na yaƙi sun ci galba kan abokanen gaba ta ke faɗi ya sujjada saboda ka duniya umarin ciki yana faɗuwa ya yi sujjada kuma sujjadan ƙwaya ɗaya ne ba wani nasi da ya zo cewa ga abin da ake faɗa a ciki amma in kai irin zikirin da ake a cikin sujjadoji ba matsala subhana Rabi a'la wa bihamdi ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhi ko subhana zil hana Zirga kiral azama ko sajada wa jahilil ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin da makamancin wannan na'am wannan yace malam sana'a ta sai da yadi sai wani kirani ni yace min ga yadi na sayarwa amma fa custom ne suka kwace a hannun mutane da ya dade sai kuma aka ba wa 'yan gudun hijira shine su kuma suka karkatar da shi suna sayarwa a cikin kasuwa shin malam na sai kayan nan na ci haram ne ko kuma Allah ne ya kawo min arziki don akwai sauki cikin wannan kaya to farko dai kayan kwastam ba za ka je ka saya a wajensu ba sun kwace kayan wani ka je ka saya saboda akwai wani sun karɓa ne ba da mai ba ba da haƙƙi ba zalunci ne kuma kayan ɗan uwanka ne ya zo ya ga ka je ka siyo su ka kawo kana kasawa ko shakka babu ya san baka baka ji damuwan cewa an kwace masa kaya ba idan aka zo aka ba yan gudun hijira gwamnati ta ce a ba yan gudun hijira su halal ne su karba an ba su kyauta su yi amfani da shi dan idan ma ba su karban ba ba mero masu kayan za a yi idan aka kama kasuwa za a sayar sai ka kula waye ne zo sayarwa idan wanda aka kace ya ba yan gudun hijira ne ya zo zai sayar maka haramun ne ka saya don yan gudun hijira aka ce a ba ba an ce an bashi ba ne kaga wannan zalunci ne ya hana yan gudun hijira zai zo ya amfani da shi ko kuma wani ne wakilta shi ya aike shi ya zo ya sayar masa wannan haramun ne ba za ka saya ba amma idan aka ba dan gudun hijira kaya sawa'un na kwaston ne ko ba na kwaston ba da aka ba shi sai ya ga shi yana bukatan kuɗi tunda bukatunsa suna da yawa an zo an tara masa sabulai ina bai da abincin da zai ci bai da rigan da zai sa bai da kuɗin omo da sauransu kaga zai bukaci wata bukatan kuma daban to sai ya ɗauko cikin kayan da aka bashi nan ya zama halal sai ya zo zai sayar ya halatta ka saya matukar dan gudun hijira ne sawa'un za ka yi amfani da shi ne ko kuma za ka sayar a shagonka an sayar ma da arha ka ci riba wannan Allah ne koro maka arzikin kamar yadda mai tambaya ke faɗi amma ya zama na dan gudun hijira ne ya zo ya sayar maka ba wai wani wanda aka ce ba dan gudun hijira ba wannan ba halatta yin haka ne na'am kuma yana cewa wata ce mahaifinta ya rasu ya bar mata dukiya ta gado baffanta kuma sai ya saya mata fili to kuma yanzu aka sayar da filin to ya tashi akan yadda aka saya to ribar nan ta shi babban ne ko kuma ta ita magajiya to wata tambaya sai kai mamaki man aka yi ta amma ku ba su uzuri babba shi wakili ne ba shi ne mai kaya ba saboda haka kudinki ne aka saya miki fili da su na gadon ki saboda haka riba naki ne kuma inda wannan filin zai samu wani garari ko ya halaka ko kori ya zo ya cinye wajen da ke kika yi asara ba babban ki ne ba da ki ne yake da riban wannan filin amma watakila ta yi wannan tambayan ko kila babban ne yake cewa iya kuɗinta zai mayar mata riban nasa ne kaga haka kuma zalunci yake son yi ka zai filin nan dubu ɗari biyu da hamsin a lokacin yanzu ya kai miliyan ɗaya ka zo ka ce za ka ɗau dubu ɗari bakwai da hamsin ka bata ɗari biyu da hamsin yanzu in dace ta sai fili irin wannan za ta same ta ɗari biyu da hamsin ba ta samu saboda haka in yana sai zalunce ta ne ya ji tsoron Allah fili nata ne tunda da kuɗin ta aka saya ko miliyon ɗari aka sai da shi nata ne in ta ga dama ta ɗauki wani abu ta baka fi sabilillahi kai kuma abin da kai kayi abin da ya waje baka yi ne an bar maka maraya ka saya masa kadara da dukiyarsa baka cinye ba ta ka kubuta daga azabar Allah kar ka zo ka jefa kanka cikin wata halaka daban hmm. wannan kuma yake cewa a kwanakin baya ka yi bayanin yadda ake warware sihiri a shari'ace to ganyen magariya guda biyar da ka faɗa ɗin ne yake neman ƙarin bayani ganye ne ko kuma reshe biyar wannan ne sau ɗaya na taɓa karatu na amma tambayo ya fi ashirin a kan wannan abu kuje ku a samu irin masu rukiyan nan ba wannan ba magariyan nan ne kawai maganin sihiri ko samuwa akwai abubuwa da yawa za ka same su wanda za su amfane ka da yawa amma maga tambayan da yayi ganyen ne ba ba bare shin ba ganye kwaya shida ganye kwaya bakwai ne ba kwaya biyar ba ganye kwaya bakwai ka dandaka su in ka dandaka su sai ka sa su a kwano sai ka zuba ruwa ainihin a sama ka tofa kulhuwar huwallahu da falaki da nasi a sha kuma yi wanka Allah ya sa dace wannan yake cewa malam ka fassara masa wannan ayar fadar Allah ta'ala qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra sai tambayar su ta biyu yace ce idan kafiri ya cuci musulmi malam akwai hisabi a kansa ne a lahira kafiri to tambaya ta farko wannan ayan oh, annuci ne irin da mutanen annabi musa alaihi salatu wasallam saboda ba sa son su imani suka ce lan nu'mina laka hatta nara allah jaharata wato ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga allah ƙoro sai mun ga allah da idon sai mun ga allah a fili to kaga wannan yana kenan har abada ba za su yi imani domin matsayinsu bai kai su ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa annabi Musa bai ga Allah ba na wani kafuri wanda bai imani ba ganin Allah ai daraja ne to wannan ta'annuti ne irin na kafurai idan ba sa son su imani sai su dinga kawo hujjojin da ba zai yiwu ba sai su nemi abin da ba zai iya yiwa ba sai kuma me tambaya na gaba kafuri idan ya cuci mutum za a masa hisabi ranar kiyama ta kafuri wani hisabi za a masa ai duta kawai za a jefa shi in ka ji hisabi ma ai akwai halal da haram ne da lada da alhaki sai a zo a ware lada daban alhaki daban sai a auna a ga wanne zai rinda to kafiri duk gaba ɗaya ayyukansa gaba ɗayansu me munana ne gaba ɗaya idan kafiri ya cuce ka a nan duniya lalle Allah zai kama shi da wannan cutan za a kara masa azaba doriya akan azaban da za a masa don kafiri wanda ba cutan jama'a da mai cutan jama'a kaga azabar su ba za ta zama ɗaya ba to kaga za a azabtar da shi akan wannan kai kuma Allah zai bi maka haƙinka ko a nan duniya ya saka maka ko kuma ya saka maka da lada a lahira amma dai ba za ka yi asaran wannan abin da aka zalunce ka ba ko a nan duniya Allah ya miyar maka ko in ka je lahira Allah ya baka lada shi kuma kafuri Allah zai azabtar da shi akan wannan na'am wannan cewa yake yi ya je banki ne sai ya haɗu da wata mata wacce ba musulma ba tana so ta fitar da kuɗi ta hanyar mashin ɗin ATM amma ba ta iya ba sai ta ce ya cire mata to bayan ya cire mata sai ta yi masa tambaya cewa shi kirista ne to sai ya ce mata eh sai ta masa kyauta amma tsammanin cewar idan da ya ce ba hakan ba ba za ta bashi abin da <laughs> wannan ya rubuto tambayar a dubeli ni na jingine ta to <laughs> to in ya gane haka ban karanta ba zai ce zai ce ga gangan ne ka yi ka karanta masa to yanzu kai don abun duniya kawai sai ka sai da addinin ka don kawai dan ɗari biyar da za a baka ko dubu ɗaya sai ka yi ka amsa cewa kai kirista ne kaga wannan akwai wauta a cikin al'amarin kwarai da gaske wauta ne ba karami ba idan da bakinsa kawai ya faɗa ba za a ce ya fita daga musulunci ba za a ce dai ya yi wauta don bai san kiman addininsa ba amma in har cikin zuciyarsa ya faɗa kenan ya fita daga addinin musulunci gaba da sai aka mutane su san kiman addinin su su daina irin waɗannan abubuwan kwata kwata ai ko da wasa mutum bai zai korewa kansa musulunci ba da wasa dai amma yanzu aka yi za a kashe ka aka ce idan kai kirista ne in ka ce eh za a bar in ka ce kai musulmi za a kashe ka nan sai ka ce eh za ka yi cewa kai kirista din ne ba ga nan amma ba yi wani abu kuma an ba shi uzuri amma ba tilasta maka aka yi ba kan abun duniya duk abin da za ta baka a rana ɗaya za ka iya kashe shi atm ne nawa ta cire gila dubu uku ta cire ko dubu hudu irin cire kuɗin mata kwata kwata naira nawa za ta cire nawa za ta baka ko dubu ɗari ta cire ma ta baka dubu goma kwana nawa ne za ka kashe su ya za ka da wannan akan addinin ka Allah ya sauke to ga wani wanda ya fi wannan wauta ma wai ya je ya nemi wata kirista zai yi lalata da ita sai ta ce masa ah, ba kuna cewa ko musulmi bane ko ba kirista bane sai ce a ah, ai duk ɗaya suke ai wai shi kirista ne duk ɗaya suke kawai so da ya samu ya lalata da ita kawai to duk irin wannan wato mai irin wannan ana tsorace masa zai fita daga addinin musulunci ko ba shakka ba ya kamata wasu ya san kiman addinin sa ko da wasa mutum bai zai cewa kansa bai huje ko kirista ba ko da wasa inda yana da imani Allah ya sauke sai kuma masu bukatar addu'o'i cikinsu akwai marasa lafiya akwai wanda ya rubuta cewa yana so ya sayar da kadararsa don ya samu ya aure ya rufa wa kansa asiri akwai mai matsananciyar ciwon olsa wadda ta rubuto doguwar takarda shafi biyu take bayani in akwai wani mai maganin olsa na irin nata ɗin ciwon kirji ne har gadon baya ya kama hannu akwai magani a taimaka mata tare kuma da addu'a tana roƙon malam da sauran yan uwa su taimaka mata da addu'a ta samu waraka don ta yi mukan da ake binta wanda shekaru biyu yanzu bata iya yin azumi ba saboda wannan ciwo assalamu alaikum to Allah ba ta lafiya kuma Allah ya sa a dace wanda suka nemi addu'o'i duka Allah ya biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah ya biya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin